ba da jimawa ba ne 'yan najeriya suka shaidi mota ta farko da aka hada a kasar mai aiki da wutar lantarki maimakon shan man fetur ko kuma amfani da gas sai dai bisa la'akari da yadda wutar lantarki take a najeriya masana ke ganin cewa dole a samar da wata hanya ta cajin batirin waɗannan motocin mafi karfi da inganci a cewar tsohon daraktan hukumar makamashi ta ƙasa farfesa abubakar sani sambo shine matakin farko ana so a samu dawwammamin harka na motoci da suke amfani da batir wato electric vehicles uh, shine a gina inda za a yi cajin batirorin kuma shine kaje tashan sayan mai hukumar kula da zayyana motoci ta najeriya ta da kofa ainun ga aikin samar da tashoshin cajin waɗannan motocin masu inganci har guda uku a faɗin ƙasar inda aka kammala wanda aka yi a jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto. Jelani Aliyu shine babban darakta na wannan hukumar. Yana gwadin cewa Najeriya sun tashi tsaye na ganin cewa babur Najeriya a baya ba. Duk wata a kimiyya da wasu na'urori da ake amfani da su wurin haɓaka a al'ummomi mu ma mu wannan abu ya gudu cewa su ma suna da wannan guri kuma gashi ana gani. Mun zaɓi mu yi wayannan ayyuka ne a cikin makarantun ne saboda saboda a jawo matasa 'yan makaranta masu karatun engineering da kimiyya su masu fahimci wannan sabon tsarin na cajin motoci. Da yake a kasashen da suka ci gaba aka fara amfani da irin waɗannan motocin sai gashi kwatsam sun shigo a Najeriya. ko menene tunanin 'yan ƙasa a kan su. sunana shehu haruna eh to gaskiya abun farin ciki ne kuma abun ci gaba ga najeriya mutane za su samu sauki ta hanyar zirga-zirga ta al'amuran yau da kullun saboda za a rage sayan man amfani da man fetur to kaga ta wannan hanyar mutane za su samu sauki sunana usman muhammad na ta'ala sauki ya zo mutane da tsadan mangana aka yi ya yi tsara kullum ana ƙara kuɗin hitur to saboda mota mai aiki da hasken rana ta zo kaga mutane za su samu sauki in Allah su ya yarda masana kare muhalli sun ce shi kansa muhalli yanzu zai samu kyautattuwa sanadiyar fara amfani da irin waɗannan motocin kamar wada wani masanin muhalli mu'azu ahmad suka ya bayyana mun ga yanda fari ya karu da abubuwan da suka yi ta faruwa game da muhallin da kuma an gane cewa abin da ke kawo shi shine irin sinadaran da muke amfani da su na mai wa'annan gases din nan da ake bulbulawa cikin environment da ke kama na canjin yanayin nan tasirin da zai kawo shine system din zai sake gyaruwa insha Allah ya sake komawa yadda yake da wa'annan abubuwan nan da suka zo na fari da abinda suka biyo bayan eh, taɓarɓarewar muhallinmu da sauransu duk gradually abubuwan za su sake komawa ga, ga ciwon insha Allah. Wannan tashar da sauran guda biyu da ake sa ran kammalawa a jami'o'in Lagos da suka ana sa ran su kasance cibiyoyi na kula da waɗannan motocin da kuma faɗaɗa bincike da ƙara inganta caji ta amfani da hasken rana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.